godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda bisa kaddarawansa da ganin damansa ya yassare mu ne ba mu aron lokaci domin sake haɗuwa a wannan lokaci a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da ashirin da biyar watan jima'a ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara da da arba'in bakwai, wanda ya daidai da goma sha shida ga watan goma sha ɗaya miladiya biyar. Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake mu a wannan lokaci da muke karatu cikin littafin ismul muslim min azkarin kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi shi ya gafarta mishi a yau kuma shine darasin mu ya 31 a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muka ji muna cikin babi da ke magana kan addu'a'u ba'da at-tashahhud al-akhir qabla babi da yake magana akan addu'a bayan tahiyan ƙarshe kafin a yi sallama mun karanta guda uku da mala ya kawo a farko اللهم إني أعوذ al من wa min ومن عذاب wa min فتنة من ومن في عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال منكر النبي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم منكر أنا أقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أيوضا متاشئ نهد إن شاء الله تعالى نهد فيما ليت فضل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخطرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت wannan addu'a ta tabbata ta hanyar sahabi sai na Ali Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi duka suna cikin sayi muslim hadisi na 201 da hadisi na 202 a cikin sahih muslim hadisin na 201 da cikin sahih muslim sai ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya siffanta yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake sallah da gaɓoɓin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake addu'a a cikin sallah haka ya rinka siffantawa tun daga kabbaran harama da du'a'ul istiftah wanda arwaye shi ne du'a'un ma wajjahatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ard tazu aka ya rinka siffantawa har ya kai ƙarshe ce sun ma ya kunu min asiri ma ya kunu bai na tashahudi wa tasmini. sai na ali yake sa'an nan daga cikin abin da annabi sallasa yake faɗa na ƙarshe tsakanin ya gama tahiya da kuma yin sallama tsakanin tahiyansa da sallama abin da yake faɗa na ƙarshe شيء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سيدنا علي يقول yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa na ƙarshe kafin ya ya sallame sallama bayan ya gama tahiya kafin ya yi sallama yana wannan addu'a to haka ruwaya ta biyun ma yake sai na Ali ya faɗi wannan magana wannan addu'an tun daga farko har ƙarshe neman gafara ne da neman yafiya da ƙanƙan da kai zuwa ga Allah mahalicci mai kowa mai komai da kuke buɗe addu'ar da shi Allahumma wanda mun sha yin bayanin menene ma'anin Allahumma ko ce da faɗin Allahumma a larabci da faɗin ya Allah a larabci duka ma'anansu ɗaya an gane ku sai da duk addu'an da ya zo da Allahumma kai kuma ba za ka zo yi ka ce ya Allahu ba so da addu'a na fazin ibada da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a canzawa an gane ku ba a canzawa kamar yadda ba za ka zo sallah ka ce Allahu a'zam ne kuma Allahu akbar ba ko ba ga wani amma yadda a'zam da akbar duk me ba nan su Allah shine mafi girma amma ba za ka faɗa ba haka haka zo yin wannan addu'an ka ce ya Allahu duk da ma'anan a ma'ana ma'anan su ɗaya ne amma ko ba i wannan ba wannan bane lafazin da shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ya karantar ba ana tsayawa ne abinda lafazin da shi ya koyar mutum ya ce Allahumma fili. ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu gafara ya kunshi abubuwa da yawa gafara ya kunshi sutirce da rufa maka asiri ha ana kiran shi da gafara in Allah ya maka gafara to zai ce ka zai rufa maka asiri abinda kake mara kyau din nan wanda baya so a yi sai Allah ya rufa maka asiri ya hana shi bayyana zuwa ga mutane an gane duka yana cikin fa'idojin gafara kuma yana cikin ma'anan ma abin nan wofran ɗin shi ne mutu ya zama an rufa maka asiri? shi sannan abu na biyu Allah maɗaukakin sarki kuma ya kawo da kai ya yafe maka wannan laifin da ka aikata shi yasa yana daga cikin fa'idoji na neman gafaran Allah maɗaukakin sarki daga cikin fa'idojin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu daga cikin fa'idojin neman gafaran Allah shi ne. hatta a filin alkiyama sai Allah ya maka hisabi daga kai sai shi babu wanda yake jin ne kuke tattauna ku yi ku gaba kuma a sallame ka wuce aljanna an gane ku babu wanda ya jin me kuka yi Allah ya rufa maka asiri a duniya sake rufa maka asiri a lahira sanadiyar neman gafara dai yawan istighfari an fahimta ku abin da muke buɗe addu'a Allahumma fili ya Allah ka gafarta mu me za ka gafarta mu ma qaddamtu abinda da na riga na gabatar na kuskure na laifi abinda da na yi na laifi wanda ya riga na gabatar ya wuce ya Allah ka gafarta mun wannan laifin Allahumma filli ma qaddamtu abinda nayi abinda nayi jiya da shekaran jiya da shekaran da ya wuce da wanda nayi da daddare kafin garin nan ya waye da wanda nayi da safe kafin rana inda rana ne duk abinda nayi ya gabata ya wuce ya Allah ina roƙonka ka gafarta mu an gane ku wa ma akhartu ya Allah abinda zan yi nan gaba na laifi ya Allah yana roƙonka ka yafe mu saboda ni mutum ne ni bawan kai kuma daga cikin ɗabi'a ta akwai yin kuskure akwai yin laifi bai sai tsallake laifi ba bai sai tsallake kuskure ba to Allah tun kafin in ina neman ina kama ka ba in kuskuren ya zo ya faru to Allah ya yafe Allah gafarta Allah rufa asiri a kau da kai shine wa ma akhad wa ma asrartu ya Allah da laifin da na yi a ɓoye a asance lam ya ƙwale alaiha ghairu wanda duk duniya babu wanda ya san na yi wannan laifin sai kai a ɓoye a asance daga ni sai kai muka san na yi wannan laifin ya Allah ka yafi ya Allah ka gafarta wa ma a'lantu da abin da ne a bayyane wanda wannan wancan da wancan da wancan duk sun san nayi to shi ma Allah ka yafi wanda ba wanda ya sani sai kai Allah ka yafe wanda wani ma ya sani bayan kai ya Allah shi ma ina roƙon kai Allah ka yafe wa ma asraftu da duk abin da ne gaggawa wajen aikatawa wanda daga baya fahimci cewa laifi ne suka ce ma asraftu ai asraftu min az dunubi wa min as-sa'i fi masaqati allamin ghuyub abinda nayi na yawaita nayi wa kaina barna na laifuffuka da suka taru suka min yawa ya Allah dukka yafi wa ma anta a'lamu bihi minni ya Allah da abun da ma kai ne ka fi ni sanin cewa laifi ne kila lokacin da ma ni ban san cewa laifi bane Allah kai ka sani ko lokacin da ne hankali na bai kai zuwa ga cewa laifi bane Allah kai ka sani ya Allah ka yafi wa ma anta a'lamu bihi minni abinda kai ka fi kai ne mafi sani game da hukuncinsa sama da ni ya Allah shi ma wannan da ne ka yaji antal muqaddim wa antal akhir. ya Allah kai ne al muqaddim kai ne mai gabatarwa wa antal akhir kuma kai ne mai jinkirtarwa duk abinda ya faru ya Allah kai ne ka ga daman ya faru duk abinda bai faru ba sai gobe ko sai dibi ko sai shekara mai zuwa Allah kai ne ka tsara hakan ba wanda yake tsara masa ba wanda yake tsara masa haka Allah ina roƙonka ka gabatar da mun gafara karka ka jinkirtar shine ma'anin magana tunda kai kake yin abin da ka ga dama kai abin da ka ga dama yanzu in ka ga dama ka jinkirta sai an jima ka ga dama ka jinkirta sai gobe ko sai jibi ko sai sati mai zuwa ko wata mai zuwa ko shekara mai zuwa ko zamani mai zuwa duka ya Allah kai ne kake yin abin da ka ga dama ya Allah ina roƙonka da wannan iko naka da wannan kudura ta ka ya Allah madaukakin sarki ni ne ka yafe mu la ilaha illa ant ba ai la ma'budu bi haqqin ghayrak babu wani abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ya Allah ka yafe mu wannan addu'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yana yin sa bayan ya gama tahiya kafin ya ya sallami ya sallama sallah kafin ya sallama sallah yayi tahiya yayi salatin annabi salatul ibrahimiyya yana karanta wannan addu'a Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta maluma sun fitar da fa'idodi da dama ƙarƙashin wannan wannan addu'a maza mu duba biyu ko uku daga ciki waɗanda yake tunanin su ne ham. abu na farko suke cewa a cikin wannan addu'a za mu ga shiddatu ilha'in nabi sallallahu alaihi wasallam ala rabbihi fi du'a wa izharu al-iftiqar ilayhi fi kulli al-ahwal za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsananin yake koya mana tsananin magiya tsananin magiya a lokacin yin addu'a ka duba yadda ya dinga jerawa Allahumma ighfir ma qaddamtu وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت duka wannan fa magiya ne amma asalin addu'an shi ne Allahumma kfirli na farkon nan ko haka bane duk sauran magiya ne da nuna cewa kai mabukaci ne a wajen Allah da ƙanƙan da kai da nuna cewa kai baka isa ba Allah shi kaɗai ya isa duka wannan magiya ne duka saboda me na farkon ya samu shiga shine Allahumma kfirli din ya samu shiga to haka ake so mutum in zai roki Allah ya rinka yi yayi magiya ya nace ya nuna matukar bukatuwansa ya nuna shi bai da kowa bai da komai bai da wani wanda zai taimake shi in ba Allah ba an fahimta ku ka gari annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi yana da mazunu ne ba li yaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ba A shi kaga yanzu yana wannan yana nuna muka cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan dan wa kenan dan mu ne kenan dan mu ne mu koya mu yi dan mu ne mu koya mu Allah ya sa mu gani sa'annan suka ce a cikin wannan addu'a za mu ga ta'alimin nabi sallallahu alaihi wa salli ummatihi bil qawli wal amal yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi ke koya ma al'ummansa ya faɗa musu da baki ya ce su yi sannan kuma shi ma ya aikata wannan daga cikin mafi girman hanyar karantarwa karkara karantarwa ka ce a yi kai kuma ba yi ka ce a yi gaskiya kai kuma ba da gaskiya ta karanta mu a zama masu mutane su zama masu amana amma kuma kai baka da amana ko ka ce a zama masu ibada masu kula da sallah masu kiyaye alkawari masu girmama na gaba masu kaza amma kai kuma babu wannan tare da kai ga akwai akwai akwai matsala yasa Allah ya lima taquluna ma la taf'alun ku kabara maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun Allah ce me yasa kuke faɗan abin da ba kwa aikata fushi yana tsananta a wajen Allah maɗaukacin sarki akan duk wani wanda yake faɗan wata magana daban amma aikin shi yayi hannu riga da abin da yake faɗa yasa kuskure ne kuskure ne kaje a ce wai wai wai a malam ana ana yin abin da malam ya faɗa ne ba abin da malam ya aikata ba a in dai malam din ne to kamata yayi da maganarsa da aikin sa su dace da juna ko ba haka bane to da ai malami ai magadi ne na annabi ko sallallahu shi kuma annabi aikin sa bai sa'a wa maganar sa to kaga ba za ka yi gadan ko kuma ka yi yin gadan aikin ba in baka yi baka zama magajin ba kenan ai ko ba haka bane baka zama magajin ba kenan to kaga annabi sallallahu alaihi ya koyar da su kuma ya aikata so da nuna musu muhimmancin muhimmancin haka sannan suke cewa daga cikin darussa da ke wannan addu'an shi ne al-muslimu sadiq yuqaddimu ma amarahu Allah bihi wa yusabiqu fil khairati wa man taraka wa takasala akharahu Allah an yau rifa yawma Za zamu ga cewa a wannan addu'a cewa shi musulmi na kwarai inda musulmi ne wanda ya gaskata Allah ya gaskata Allah sallallahu to abinda Allah ya umarce shi yake fara yi akan dukkan komai in Allah ya ce a yi kaza ga kuma wani abu wanda shi ne shi tsar ransa ne an fahimta ko ba na Allah ba sai yana fara gabatar da na Allah ne tukun sai nashi in kuma na Allah ya ci karo da nashi sai ya haƙura da nashi haka musulmi na kwarai yake amma duk wanda ya zama daga cikin ɗabi'unsa shine yana jinkiri wajen aikata ayyukan alkhairi to shi ma ranar kiyama Allah zai masa jinkiri ranar kiyama Allah zai masa zinkiri haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi na cikin sahih muslim hadisi na 438 da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake kwadaitar da sahabbai akan zuwa sallah da wuri da samun sahun gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhum Allah yace waɗanda suke jinkiri ba sa zuwa sallah akan lokaci ba sa samun sahu na farko ko na biyu ko wani abu mai kama da haka to duk wanda bai daina ba shi ma ranar kiyama Allah zai ringa zai jinkirta shi shi ma Allah zai jinkirta shi ana ba kowa sakamakon alkhairi ko da yayi aikin da zai sa zama dan aljanna to shi ma sai an bata mishi lokaci kamar yadda shi ma ya bata lokaci bi kafin ya zo mai ibada ya bata lokaci ya yin gaggawa ya zama ‘yan farko idan ibada, annabi sallallahu Alaihi wasallam shi ma ranar alkiyama Allah zai jinkirta da shi. an fahimta ku kashi kaga bai kamata daga cikin ɗabi'unka ya zama a ce ga abin da Allah yake so sai kuma ka yi jinkiri ba ka aikatawa saboda ka mu kiyaye waɗannan addu'o'in suna da fa'ida sosai Allah ya samu gane. addu'a ta biyar da malam ya kawo ce faɗin Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wannan addu'an ta tabbata eh, imam abu Da'ud, Allah maɗaukakin sarki ya ji kan shiga fata mishi da imamun nasa'i duka sun fitar da wannan hadisi ibn Khuzaima ma a cikin sahih ibn Khuzaima ya fitar daga sahabi Mu'adh dan Jabal Allah maɗaukakin sarki ya tsara yadda a gare shi Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 1522 Imam Nassa'i ya fitar da shi hadisi na 53 a cikin kuma hadisi ne wanda yake ya inganta a cikin sahihu sunan Abi Dawud Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya nuna cewa hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'azu bin Jabar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake bada labarin cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kama hannun Mu'azu bin Jabal an gane ku ya kama hannun Mu'azu bin Jabal tsaradin ka hannunka cewa Mu'azu zai karantar da hadisin sai ya haka shi ma sai kama hannun wanda zai karantar da shi da ya kama hannun shi wa qala sai ce ya mu'az ya kai mu'az eh ni ma zan ce ya zahar din ko haka mu'az yake yin zai karantar da hadisi ce ya zahar din sai annabi ce wallahi inni la uhibbuk yace ya mu'az wallahi ina son ka ya zahar din wallahi ina son ka haka zai ke karantar da hadisi duk wanda zai koya min shi ma sai ya mishi haka shi ma sai kama hannun sai ce wallahi ina son ka shi ma haka manzon Allah ya masa sallallahu yace ya mu'az wallahi inni la uhibbuk ya mu'az wallahi ina son ka manzon Allah sai da ya rantsi sai ce fa qala sai ce usika saboda ina maka wasiya ya mu'az ya kai mu'az Lata da fi dubur kulli salatin taqul kar ka bari ko so ɗaya ka idar da tahiya kafin ka sallame sallah ko da rana ɗaya ne ko da sallah ɗaya ne kar ka yadda ka sallame sallah ba tare da kai wannan addu'an ba shine ka ce Allahumma in a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ka duba saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinjina kafin ya faɗa mu ka tunanin mu'awiya zai manta yace karka yadda ko da so ɗaya ne la ta da anna ko so ɗaya karka yadda ka bari ka idan da sallah ka gama tahiya ka sallame sallah ba kai wannan addu'a ba karka yadda kace Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik marwan yace wa awsa bi zalika mu'adh as-sunabi haka mu'az yama almajirinsa mai suna as-sunabi ya mishi shi ma irin wannan wasi ya kama hannun shi yace ya sunabi wallahi inni la uhibbuk ce lalle wallahi ina sanka tuko sai faɗa mishi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi shi ma wannan sahabin da zai karanta ma ɗalibin shi Abdurrahman alhibli shi ma haka ya faɗa mishi haka su ma almajiran duk wanda za su karantar da su su hadisin sai sun musu haka kowa zai karantar ɗalibin shi hadisin sai ya ce kawo nan ka sai kama shi ma sai sai mishi wallahi inni la uhibbuk tukun sai faɗa mishi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan shi ya kira musalsal ko musalsal kenan za ka faɗi hadisi sai ka faɗi wani hali annabi sallallahu alaihi wani aiki annabi yayi kafin ya faɗi hadisin sa kiran irin wannan hadisin da musalsal to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada wa Mu'az ibn Jabal Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi to wannan hadisin ai kai ka san ko ba fassara ba ka fata san magana ne babba ko ba ka wani haka kamar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ma ya zabi wanda zai koyar da shi ke ko sai da ya zaba ya zabi Mu'az wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine a'lamun nasi bil halal wal haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk al'umman sa babu wanda ya kai mu'azu bin jabal sanin menene halal menene haram sai ya ce ma mu'azu bin jabal hatta a filin alkiyama in aka tashi malamai aka kira taron malamai cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za su tashi ne Mu'adh bin Jabal yana gaba su suna bin shi a baya shine shugaban malamai a lahira daga duniya har lahira shi ne shugaban malamai sun yawan malaman duniya za su tashi ne mu'azu yana gaba kamar liman da mamuwa na sallah haka yana tafiya kowa na bin shi a baya haka annabi sallallahu alaihi wasallam tukun shine annabi sallallahu alaihi koya mishi wannan wannan addu'a yace kace Allahumma ya Allah a'inni ay aqluba minka al'aun ya Allah ka taimake ni kamun agazi ka bani karfin gwiwa ala zikrika in tsayu wajen ambatanka ya Allah ka taimake ni in zama mai yawan zikirinka mai yawan ambatanka mai yawan tunaka wa shukrika ya Allah ka taimake ni ka bani agaji in zama mai yawan gode maka ya Allah in zama mai yawan gode maka maluma ka ce in ka kanta na sosai shari'a da Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ana fara gabatar da azzikir kafin godiya suka ce saboda duk wanda bai iya ambatan Allah ba iya gode ma Allah duk wanda bai zama yana jin daɗin yawan ambatan Allah ba ya iya gode ma Allah shi yasa Allah ke fara gabatar da ambatan sa kafin godiyansa yasa ko ayat cikin suratul baqara da Allah ya umarni da zikiri sannan yace fadkuruni azkurukum duk sai ce me washkuruli wala takfurun sai da ya fara ce ku ambace ni ni ma zan ambace ku to sai ce ni ku gode mu shi kuma shukur ya kunshi abubuwa guda uku da zuciya da baki da aiki gode ma Allah da ya kira da Ashukur shine gode wa Allah da mutum ya yi amfani da waɗannan abubuwa guda uku a zuciyarka ka ji ka gode ma Allah a bakinka ka furta gode ma Allah a ayyukanka a ga alaman kana gode ma Allah to yake ganin alaman kana gode ma Allah a aiki shi ne zama kana da ƙoƙarin biyayya ga Allah kana ƙoƙarin nisantar duk abin da zai jawo maka fushin Allah maɗaukakin sarki an fahimta ku Allah ya baka lafiya to karka yi amfani da lafiyan ka sa'a ma Allah an gane ku Allah ya baka abin da za ka ci ka sha to kar kai amfani da wannan abun ka sa'a ma Allah ka ci ka koshi da arzikin wa arzikin Allah kuma ci ka sa'a ma Allah shi yasa ɗaya daga cikin tabi'ai wani ya zai same shi yace ina so in sa'a ma Allah amma ina so ya zama da izinin wani malami da izinin wani malami kasa ko wanda yake ganin ko da shirme ne aka faɗa mishi in dai wai malami ne faɗa mishi yana ganin kamar yana da dalili ko da ya san cewa shirme ne akwai masu wannan wautar za ka ji a jikin ka yi ai da kai da malamin da duka za ku shiga wata ai wutar ba zai cika ba da an sa ku duka ku yiwa ce ko haka wani mai malami ya yi laifi da ya dora ka kan shirme kai ma ka yi laifi da ka san shirme ne kuma ka yi aiki da shirme kowa Allah zai kama shi akan abin da ya aikata wannan malami ya ce to shikenan na yadda. zan baka izinin ka sa'a ma Allah ko an je gaban Allah ka nuna ni ka ce ni ne nace yi wannan laifin amma da Sharaɗin shi shine karkace arzikin Allah ka je ka sa'a ma Allah ma za ba arzikin Allah za ka yi amfani da shi karkace da arzikin Allah ba sai ka koji za ka yi sabala ba ko ba ga wani, to ka nemi abin da wani ne daban wanda ba Allah bai azurta ka da shi sai ka ci ka koci sai ka je ka sa amma Allah in kai wannan to kai na yadda har gaban Allah ka ce ne yace ta malam ka san ba zai yi ba zai yi yace to shikenan akwai dama ta biyu akwai dama ta biyu shine in zaka sa amma Allah kar ka sa amma Allah a kasan Allah ka nemi wani kasan da wani ya shimfida wanda ba Allah ba wani ƙasan daban wanda wani ne ya shimfiɗa wannan ƙasan ba na Allah ba shi ka sa'a ma Allah to mun je gaban Allah ka ce ni na ce ka sa'a mishi yace shi ma ba zai yi yace to shikenan ka sa'a ma Allah a ƙasan Allah amma kai duk yadda zai kar Allah ya ganka kai iya batun ƙoƙarinka, kar ka yadda Allah ya ganka ko ka sa'a mishi ka. yace shi ma ba zai yiwu yace to akwai na hudu in ba zai in na hudun ma ba zai yi yiwu to shikenan ban yadda ba shine kai ta arzikin Allah kai a kasan Allah kai da Allah ya ganka amma kar ka da ka mutu akwai wanda zai yiwu ba zai yiwu to me yasa to me yasa duk ka san da wannan amma za ka kekace kasa ka sa ma idan ka kwalli kuma ka sa'a ma Allah eh ko ka sa'a ma Allah to dole gode ma Allah da gaban jiki shine ka kiyaye wannan kar ka yi amfani da arzikin Allah da ƙasan Allah Allah na kallon ka Allah baka arziki ka ci abinci Allah ya baka arzikin lafiya arzikin hankali arzikin lokaci a duka arziki ne ku kuma sai ka yi amfani da wannan arzikin kuma ka saba ma Allah to ka gode ma Allah akan wannan arzikin da ya baka an fahimta ku to dole godiya mai sunan a ba baya samuwa sai an samu waɗannan zuciyanka da bakinka da kuma gaban jikinka tun kaga kana roƙon Allah ya taimake ka wajen yin haka kaga ba karamin abu Ka kaga in Allah ya taimake ka kaga ba ka amfani da azumin Allah ka samu Allah ba kenan so yanzu Allah ne zai taimake ka ya sauke maka hanyar da za ka bi ka gode mishi sannan wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni wajen kyautata bautanka kyautata bautanka kaga babu bid'a ke ko zaka bauta wa Allah yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma zaka yi don Allah so da ma kyautata aiki mai kyau shine aikin da yake da sharadi guda biyu kamar da Sheikh Malam Fudal bin Iyad yake fara karkashin tafsirin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine zama a samu almutaba'a a samu al-ikhlas aikin ya zama kayi ne yadda annabi sallallahu alaihi ya karanta sannan kuma kayi dan neman yardan Allah to yanzu shine kayi ibada mai kyau ka kyauta ta ibada zuwa ga Allah madaukakin sarki to sai kana roƙon Allah ya taimake ka wajen yin haka Tun Allah ya maka taimako akan abubuwan nan guda hudun nan to me rage maka a'inni ala zikri Allah ya taimake ka ka zama mai yawan ambatan Allah ko ba haka ba wa shukrik Allah ya taimake ka ka zama mai yawan godiya ga Allah wa husnul ibadati Allah ya taimake ka dukkan aikin ka na ibada kana yi mai kyau Allah yana karba to me rage ai ba abin da ya rage maka kuma kawai aljanna kake jira don arzikin duniya kan Allah ya maka Allah ya maka kaga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam tafi kuwa Mu'az sai da mishi wannan muqaddima din saboda kar manta saboda kar manta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace zaka mu kiyaye irin waɗannan addu'o'i din maluma suna cewa akwai maluma da suke ganin cewa wannan addu'an ana yi ne bayan an sallama sallah shekul islam ibn taymiya aka ce muhammad bin salih ibn suke cewa abuwa ne guda biyu duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi dubura salah in na zikiri ne in na ne ba na addu'a irin wannan ba to shine ake yi bayan an sallama sallah amma in na addu'a ne na za ka roƙi Allah Allah ka mun kaza to shi kuma ana yi ne kafin a sallame sallah za ka dole ka bambanta za wanda ka ce annabi sallallahu alaihi ya ce a yi bayan sallah sai kaga wannan abun addu'a ce roƙon Allah wani abu ne to ana yi ne kafin sallama bayan tahiyya kafin ne sallama amma ya zama na zikiri ne kawai an bato ne na yabo ko ga Allah madaukakin sarki to shi kuma ana yi ne bayan an yi ne an sallame an sallame sallah an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace akwai fa'idodi da yawa da malamai suka sayar karkashin wannan hadisin amma za mu bar shi zuwa zama ta gaba insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira akwai babanmu barista dukko da an yi masa aiki a kafa a satin nan amma an sallame shi yana gida muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara mishi lafiya jinya da Allah maɗaukacin sarki ya sa kafara ce a gare shi muna tawassuli da imaninmu da ayyukanmu kyawawa Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa lafiya wanda ya samu dama kuma zai kyau ya je ya duba shi ya gaishe shi akwai lada mai yawa a zuwa gaida mara lafiya sannan akwai ɗaya daga cikin iyayenmu shi ma wanda zai tafiya yana bukatar mu sanya cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kai shi lafiya dawo da shi lafiya abin da yake tsoro Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi daga gare shi abin da yake fata na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya sada shi gare shi kuma muna ba shi baran namu addu'a in ya shiga hanya yana ga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'an su ba a mayarwa matafi muna baran namu addu’a zuwa gare shi Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Habibul Majid. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batil batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله